الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقلمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد yau muna nan ci gaba da karatun nan namu a cikin wannan littafi namu almuttajiru arrajuhu a shekaran jiya inda muka kwana wajen babu sawan babu man samu al-isnain wal khamisi wa fadalahu wa fadalahuma babin bayanin wanda yayi sallah wato wanda ka sallah wanda ka azumin ya dauki azumi wato rana atani kuma ya ɗauki azumi rana alhamis da kuma falala wa'ina ayyuka wato falala wa'ina ayyuka wato ɗauka azumi waɗanga kwanuka guda biyu a riƙa yin azumi cikin waɗanga kwanuka guda biyu akwai alheri ga azumin waɗanga kwanuka wato rana atani irin yau kenan da kuma rana alhamis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانزع الله ياتي تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ana gita ayyuka gaban Allah rana biyu wato rana atanin da rana alamis ana gita ayyuka gaban Allah wa uhibbu an yu'rada wa uhibbu amali ni ina so a gita aiki na gaban Allah wa ana iman ina dauke da azumi annabi ya ce ana kawo ayyukan kowa rana tani da rana alhamis ake kawo ayyukan kowa ga Allah to ni ina son ran da za a kawo aiki na gama Allah a kawo aiki na ina dauke da azumi sallallahu alaihi wasallam wato azumi akwai wahala gare shi amma azumi abu na mai alheri kwarai da gaske kun ga annabi yana so a kawo aiki ne gaban Allah a iski yana ɗauke da azumi annabi yana son haka nan sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasan tirmidhi ya rawato yace hadisun hasan al hadisu sahihun nan kuma yace al hadisu sahihun hadisin nan sahihi ne a kharaje wa tirmidhi wa sahahu ash-shaykh al-albani fi sahih al-jami' wannan hadisi sahihi ya tabbatar da ana gita ayyuka gaba Allah rana Alhamis da rana Alhamis saboda haka kai kokari gurgudun iyawarka ga ko da za a kawo ayyukan ka gaban Allah a kawo kana ɗauke da azumi tun da rana na aka kawowa gaban Allah da rana aka kawowa amma ga mutane waɗanda sun ka mutu su ko ayyukansu da aka kawo musu kamar da muka karanta da ku a bakin tasha da almasira idan makamanci ba su ko ra'alamai alamis aka kawo musu da daddare ba da rana ba da daddare kun ga sannan ba a azumi amma dai da daddare ake kawowa wa ana wa ana usama bin zaid radiyallahu anhu usama bin zaid radiyallahu anhu kala yace qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah innaka tasuma hatta la takadu tudiru kai kana dauka azumi kullun kullun har baka ko kusa ka ci abinci da rana sannan in ka tashi huta wa tubdiru kana ci abinci da rana hatta la takadu tasumu har baka ko kusa ka ɗauki azumi illa yau mai ne ku dibi abinda hadisin nan ya zo da shi ya ce wato hadisan nan ku dibi abin da ya zo da shi ya ce annabi yana ɗauka azumi ya yi ta yi kullum kullum har bai ko kusa ya ci abinci sai an ce bai koma ci abinci da rana to in ya gaji kuma sai ya tsaya hutawa to in ya tsaya hutawa kuma kullum zai ci abinci da rana har za a ce kila bai koma azumi amma cikin hutawa nan da ya kai illa yau ne sai azumi biyu a tanar da alamai shi azumin hutu na shi in ana hutu aka yin su saboda kaka ɗauka wani azumi na mai wahala kaji shi annabi cikin hutu ya kai ne in yana hutawa bai ɗauka azumi illa yau ne sai azumi biyu in dakala fi siyamika wa illa sun tuhuma in sun shiga cikin azumin ka to in ba su shiga ba ka ɗauki azumin su in su kaɗai ne wato su ko ba ka azumi azumi a tana da alamai ka ɗauke su kawai ko ba ka azumi su ba wani azumi na mai wahala ba azumi a tana da alamai su ƙala mai littafi ya ce ayyo su ana waɗanne na cewa illa yau mai ni waɗanne yini biyu na ayyu waɗanne yini biyu qultu ni ce yawmal isnain rana atanit wal hamis da rana alhamis in annabi na hutawa shi na yansu su azumi na ko ana huta ana yansu dan azumi na ba mai wahala ba azumi na ba mai wahala ba azumin atanit da alhamis ku daure ku yi ta yin azumin ga na hutawa daga nan na in ka saba da azumin hutu ka riga ka saba to sai ka ka fara kirda don kuma azumi uku cikin wata guda bayan na asinar da ka kaga da ka kai kuma ka saba da su nan na za ka fara tunanin wasu azumomi na gaba kamar da za ku gani dai cikin wannan littafi za ku ga akwai azumomi daban-daban wayanda an karoto ga mai gidanmu kuma duk aljanna ta yaka bida yaka yana yin su kaka ce ban iyawa kai ma dai ina zaton kana biɗa aljanna matsayin ka na musulmi ina zaton kana biɗa aljanna matsayin ka na musulmi to kaka ce ban iyawa idai wanda kaka iyawa kaka ce ban iyawa gaba ɗaya idewar kaka iyawa har da ka ɗauka ka ji sauƙi gobe sai ka ƙara har da ka ji wahala ka daure ka kai wannan gobe sai ka huta haka na aka yi kaka ce ban iyawa amma dai iwar kaka iyawa Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne ah, abin nan ƙala sai annabi ya ce zalika yawmani yanin nan biyu na attanis da alamis yini na guda biyu tawara da fihe ma al'amalu ana gitta ayyuka cikinsu a larabar alami daga Allah Ubangijin talikai. Wa wahibbu an yi ora da amali, ni ina so a gitta ayyuka na wa ana sa'imun ina ɗauke da azumi. Ina so lokacin da za a kawo ayyuka na gaban Allah wa ana sa'imun ina ɗauke da azumi. Rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi, rawahu Abu Dawuda wannan sa'i, wa fi isnadihi rawaya ne lam yusammaya yace cikin isnadinsa akwai masu rawaya biyu wayanda ba ambaci sunan su ba amma dai Albani ya hasana hadisin yace hadisin hasanun akhrajahu abu dawud wannan hadisi hadisi ne hasanun akhrajahu abu dawud wato abu daud ya fitar da wannan hadisi hasanun wannan sayi da sayyid wa hasanahu a al albani fi abin nan fi tamamul minna albani ya hassana shi cikin littafi na tamamul minna wato na fiqh sunna wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah yace to radul a'malu ana gita ayyukan bayi fi kulli ithnain cikin kowace attanit wa khamisin da alhamis in aka kawo ayyukan bayi fa ya gafiru Allah fi zalika al Allah yana gafartawa cikin wannan yini li layi imrin la yushriku billahi shay'a ga dukkan mutumin da bai shirka da Allah da wani abu ba don mutumin da aka gita ayyuka ne gaba Allah rana Atinin da rana Alhamis idan dai an zo ba iske da shirka babba ko karama ba shirka dai to za a gafarta mai dukkan zunubai ne da kulle abdin da kulle mri'in la yushriku billahi shay'a illa ima an kana bainahu wa bain akhihi shakana sai dai mutumin da tsakani ne da dan uwa ne akwai gaba mutumin da yana gaba da shi da dan uwa ne gaba dai wanda to ba a gafarta mai ran atinit ko kuma alami ba a gafarta mai fa yaqulu sai Allah ya ce utruku hadaini waɗanga masu gaba su bi ku bar su hatta ya sai sun yi sulhu a bar su su kada a sa cikin wa'anda aka zata a gafarta musu sai in su yi sulhu tsakaninsu wa bi ke cikin wata riwaya to ta wa abwabul janna cikin wata riwaya an ce ana bude kohohin aljanna al isnaini rana at wa al khamis da rana alhamis wato ana bude kohohin aljanna guda takwas samaniya guda takwas ana bude su a kowace at thalith da kowace alhamis idan aka buɗe su fa yi gofaru lekullin abdin sai a gafarta ma kowane bawa layi shirka billahi shai'a wanda bai haɗa Allah da bai shirka da Allah da wani abu ba illa rajulun kana baina huwa baina akhihi shahana sai dai mutumin da adda ba tsakani da ɗan uwa ne fa yuqalu unzuru hadaini sai a ce ku jinkirta ma waɗanda hatta tsalaha sai su yi sulhu wanzuru hadaini hatta yasalaha ku jinkirta mu waɗanga har sai sun yi sulhu wannan hadisi rawahu muslim wa ibn majah bi sanadin sahih illa annahu qala sai dai ibn majah riwaya ta cewa ta yi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumul ithnain lalle annabi ya kasance yana azumin at-tanit wal khamis da alhamis wakila sai aka ce wa ya rasulullah muna tambaya innaka tasumu al-ithnain wa khamis lalle kai kana dauka azumi rana atani kana dauka kuma rana alhamis a misa kaka dauka azumi atani da alhamis ya rasulullah wa qala sai yace inna yawmal ithnain wal khamis lalle wato yana atani da alhamis ya gafiru Allah fihi ma da kulli muslimin Allah yana gafarta cikin su ga kowane musulmi illa muhajir illa muhtajirai sai dai waɗanda suka yi ma junansu hijira ya kula da ahu ma ta tsala Allah na shi ya bar su har sai su yi sulhu wannan hadisi wato hadisin sahihon hadisi ne sahihi a wa musulun wa ibn maja kun gani duka bangarorin wannan hadisi suna bayyana falalar ɗauka azumi rana atinin da rana alamis ku yi duwar kuka iyawa a ce ban iyawa kana iyawa ɗauki dai da wuri rana guda ta ko dai ka ji wahala a ce ka kasa iya ayyukanka yau to ai gobe ba kai gobe kana iyawa kuma gobe talata kana iyawa ran laraba kana iya ayyukanka sai na alamis kuma ka sake ɗauka saboda haka ka daure radda kuma an kai ƙaryenka gaba ɗaya baka samu yi ba to ai akwai radda akwai a tunanin da kaka samu akwai kuma lahadin alamar ɗin da kaka samu to a yi ƙoƙari dai kada a yi wasa ya ku jama'a a yi ƙoƙari wato ɗan umar ya ce daɗin duniya ya ƙare duka daɗin duniya ya ƙare banda abu biyu su ɗaya sun ka rage daɗin duniya azumi lokacin zahi irin yanzu da kuma kiyamun laila ya ce su ɗaya sun ka rage daɗin duniya komi ya ƙare to kun ga irin yanzu zahin da aka yi kwanukan ga wato ba sahaba annabi suka ce in huntu in huntu yake in bazara ta kama haka baka kusa kaga sahabin da bai azumi. da an yi zahi yau to gobe kowa dauka azumi ya kai azai kai yana irin zahin gana yau sai shi sai ya dauka saboda sai ka yi azumi guda wanda ya azumi talatin lada gwargwadon halaka shi yasa kun ka ga mutanen Allah Allah yana tare da su ko da dare ko da rana Allah yana tare da mutanen Allah ku yi kokari ku rike ibada da kyau ku zama cikin mutanen Allah azumi na cikin abubuwan da Allah ka so subhanahu wata'ala dan haka annabi ya ce as-sawmu azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne daga wuta ya kare ka daga shiga wuta azumi garkuwa na daga ciya da talauci ya kare ka daga gare su azumi garkuwa na da dukkan damuwa kowace iri azumi kowa na gare ta ku yawaita azumi musamman da azumin attanin da alhamis wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala jabir ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'radu a'malu yawmal isnin wal khamis ana gita ayyuka gaba Allah rana attanin da rana alhamis wa wamin mu'abina abin mustaghfirin fa yughfaru bayan wato an gita sai ana cewa ina mai bi dan gafara mu gafarta mai ko mai musalihu in dai da gaskiya ga kana bi gafara ko a gane ka a tani da alamin kana azumi cikin azumi na aka ce ko mai musalihu akwai mai bi dan gafara fa yi gufaro lahu a gafarta mai wa min ta'ibin akwai mai tuba ta yutabu alai a in shi tuba yi. wayo da ahalar daga ina amma masu gaba ana koro su bi daga inihin saboda eh, abin na eh, bi daga inihin saboda abin nan su hatta ya tubu sai sun tuba su masu gaba ba a gafarta masu sai in sun tuba saboda ka kai kokari ka ga ka bar gaba da kowane mutum wanda ka san musulmi na ka kai gaba da shi saboda ya saba maka wanda Allah ya ce ka ƙaurace ma ƙaurace mai Allah ya sa ka ba gaba ta shi ya ce ka ƙaurace mai wanda kuma ya ce kakka ƙaurace mai in ka ƙaurace mai shi aka ce ma gaba wanda Allah ya ce kakka ƙaurace mai in ka ƙaurace mai to ka yi gaba amma wanda Allah ya ce ƙaurace mai shi ya ce haka nan to in ka yi ba gaba ce ba don shi ya sa ka ibada ce kai rawahu tabrani bi sanadin jayyid daurani ya rawaito da sanadi mai kyau yace uh, uh, wa radda ahlud daga'in ad-daga'in bizadi wal gaini al-mu'jamatayn fi hiya al-ahqad wato qiyayya cikin zuciya ikidu masu ita su ba a gafarta musu rana attanit yanzu yau duk wanda ba su gaba wanda sun kai azumi yau an gitta su gaba Allah Allah ya yaba aikin ya ci goro gafara an gafarta musu shi an goro aikinsu sawabu man sama laruwa a wal khamis wal jumu'a to idan Allah ya taimake ka kana iya ɗauka azumin attanin da alhamis to kai kokari ka saba da shi da ka saba akwai azumi na gaba azumin ranar larba da ranar alhamis da ranar juma kaga a ga bakwai ka samu azumi biyar kenan ka azumin attanin da alhamis ka azumin al'arba larba wal khamis da alhamis wal juma'a da juma'a ka gani wato yi na akai ana dan kakarawa gaba ana yi ana dan kakarawa ana yi ana dan ibadar Allah wato ba a kai karshen ta amma dai mutum zai yi kai yana ƙara yana gaba inda da yake yana yi yana ƙara gaba to sai Allah ya taimake ka a kun gani abin da kuke ji matasa masu wa'azi suna ta magana a ci daɗi a ci daɗi to kun ga inda aka bi daɗin kuma su ba su yarda su yi ba su yi kuma nan ba cin daɗi ba biɗo daɗin to kun ga inda aka biɗo shi na wanga wahala ka daure duk zahin gada aka yi ka ɗauki azumi ka yi gwam ya ce ibada ka su kyali to inda aka biɗo daɗin kenan to shi yasa kuwa ganin wayanda ba su yi da daɗe inda shari'a ta ce shi yasa kuwa ganin suna Kirkiro hanyoyi na bada kuɗi a shirya wannan a shirya wannan don dai a ci daɗin sai ko da aka kai ga daɗin ya zama na haramun ga hanyoyi na halal amma wahala gare su Allah ya taimake mu an ubaidillah ibn muslim al-qurashi ana bihi radiyallahu anhu qala sa'altu yi tambaya a wasu nabi nabiyu ko kuma an tambaye na tambaye annabi ko kuma an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam an saya mai dari game da azumin zamani gaba da wato shekara guda ya zama ba a ƙetare rana ko guda da rana idi karama da rana idi babba ba a ƙetare su faƙala la ya ce kai wannan dole ne a keɓe ranukan da Allah ya hana a yi azumi sai a bar su wanda bai keɓe ba bai ce ka a yi ba to sai a yi yake inna li ahlika alayka haqqan lalle iyalin kana da haƙƙi gare ka saboda ka sum ramadana kai azumin ramadana wallazi yali kai azumin watan da ka bi mai wa kullu arba'in wa khamisin kowace larba da alhamis ka dauki azumin ta wa kullu arba'a wa khamisin kowace larba da alhamis faiza za an ta ƙadisun taddara uwa abdarta idan ka yi wannan a to kai kama kaya azumin shekara guda ke nan kuma ka ci abincin shekara guda rawahu abu dawud wanda yi wa tirmidhi bi da rijaluhu siqatun tirmidhi ya roto da isnadin da masu ruwa ya ce amintattuna kala tirmidhi hadisun garib wa kharaja tabarani mai sinadi, tabarani ya fitar da hadisi da sinadi ne أنا أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول wato Anas ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama al-arba'a wal khamisa duk wanda ya azumi larba da alhamis wal juma'a ya dauki azumi larba ya dauka alhamis wal juma'a ya dauka juma'a banallahu lahu qasaran fil janna Allah zai gina mai gidan bisa cikin aljanna min lu'lu'in wanda an kai da lu'lu'i wa yaqutin da yaquti wa Zabar zabarjad da kuma Zabar zabarjad waɗanda duk kayan kawana na aljanna wa kutiba lahu bara'atu minan nari kuma an rubuta mai ya kubuta daga wuta duk wanda Allah ya taimaka yayi azumin wadanda kwanuka larba da alamin da juma'a wa kutiba lahu bara'atu minan nari an rubuta mai shi yayi bara'a daga wuta shi da wuta kam, sai dai ta lantarki wata dahuwa abinci amma wacce muguwar wacce muguwa wadda kowa ka tsoro to shi da ya fi abadan ba su haɗuwa wa karaja aizan zai sanadi kuma ɗaurani ya fitar da hadisi da sanadi ne an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga ibn abbas ya ce Ƙala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man samun arba wanda ya azumin larba war kamisa da alhamis wal juma'a da juma'a bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida cikin aljanna mai kyau yura zahiruha min yura zahiruha min zahiri ana ganin wato banta daga banta wato ya ana nan waje ana cinkan ciki da kuma can baya ne duk ana cinka ah, wa nan min baɗinihi daga ciki ne kuma ana ganin ciki ne na wancan gidi ko ina wato gida ne kawatacce wanda aka yi na alhurma saboda azumin larba da alamin da juma. wa wa aidan min hadisi abi umama kuma ya fitar da wannan hadisi cikin hadisi abi umama abu umama ya rawaito irin wannan hadisi inji dabrani wa kharaja abu ya ala kuma abu ya ala ya fitar da hadisi bi sanadi bi sanadi da sanadi ne an ibn abbas aidan daga ibn abbas kuma kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya ce duk wanda ya dauki azumin ranar larba wal da alamis wal juma'a da juma'a kutiba lahu bara'atu minan an rubuta mai yayi bara'a da wuta har abada ba su haduwa da shi da wuta har abada sai dai wagata da hawa abinci ko ta lantarki ko ta hitilan mota ko ta mashin amma dai wata azaba bai gamuwa da ita har abada azumin larba da alamin da juma'a mutum da ganin wuta abada ka daure ko rana guda kai na bakwai guda ka daure wa karaja daurani wal bayaqi in baka eh yanzu bari sai hunturu ya kama ko damuna ta kama sosai ana ruwa sanyi ya kai ma kowa ko ina sai ka dauka sai ka dauka larba ka dauka alami ka dauka juma'a Kabari sai san ya kama in baka yanzu ka dai tabbatar da Allah ya kalla dai ya dan kayi don a rubuta ma bara a nan ka kubuta daga wuta a gina maka gidan nan babba na aljanna eh ko da so gudana ai wanda yayi an kace kai kokari dai kan san kai illa dai ka san wanda kai ko shi ya dan wanda bai ko shi amma dai in kai guda Allah so kana samu wa karaja tabrani wal bayhaqi bi isnadihi da tabrani da bayhaqi sun rawaito da da su annabi ne Umar radiyallahu anhu ma qal daga Abdullahi bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce man sama al arba'a wanda ya azumi ranar larba wal khamis da alamis wa yawm al jum'a da ranar jum'a summa tasaddaqa yawm al jum'a bima qalla aw kasara sannan ranar jum'a da ya kai azumin ranar jum'a rana ta uku sai ya sadaka da abin da ya samu iko zama kalla abin da dan kino au kasara mai yawa yadda ya sadaka da wani abu to gurira lahu kullu dhanbin amilahu duk zunubin da aka ta duniya an gafarta mai hatta ya yasira ka yau ma waladatu ka ni waladatu ummu hayya da kamuwar ranar da uwa ta ta haihuwa mina ka daya na kurakurai kun ga duk yaron da uwa ta ta haihuwa bai da zunubin kowa bai da zunubi na Allah bai da na mutane to wanda ya azumi rana larba da alamis da juma'a kuma ya yi sadaka da ya kai azumin nan ya yi sadaka da abin da ya ka iyawa ya koma kamar da uwa ce ta yawai zunubi ko da guda bai da kai kokari ko da abin nan sau guda na ga shekara ka daure illa dai kamar na amata muku an kaji zahi bai raga maka baka iya yanzu in hunturu ya kama sai ka yi ko kuma in damana ta kama an kawara ruwan nan sosai kun san sannan babu wahala to sai ka ribance irin wa'annan lokutan ka dai tabbatar da ka yi don kamar sannan kaka iyawa yanzu ka ce ba ka iyawa to dibi wannan lokaci mai sanyi wanda kaka iyawa wato Allah da iko yake kun ga mana imta su mana imta Allah ya shagaltar da su da wani abu amma su ba su ne wahala azumi to mota ta AC gida ne kowane ɗaki AC ina aka jin wahala ku ba ku gani yanzu kun ka taimaka gudun kwanan ku AC in kun shiga mota zuwa wani wuri AC in kun shiga masallaci AC wani wuri ma sai ka ja idan ya maka yawa sai ka ga mutum na ta ibada bai jin wahala abin ko ya ɗauka bai jin wahala don babu sahihi inda kawai yake jin zayi in ya to zai na toilet waje ya dan ya alwala ya canza alwala nan ɗaya na jin zayi da ya dawo da toilet ɗin ya shigo masallaci shi ke to shari'a ce ta Allah a kun ga da yawan su ba su da wahala in su dauki azumi amma kuma wasan azumin ba su da yawa amma dai ba su da wahala to kai da adda wahala dibi kai ko lokacin da babu sanyi babu zayin da sanyi yake tun da kai baka da sanyi wanda ka sauwa ka aje gidanka ka rika sha baka da shi wannan wata falala ce Allah na bashe ta ga wanda ya ga dama kai baka cikin wanda ya ga dama ba ita don kai ki da kohon kware ba kada wa alaikum assalam eh to ya hilada ga wani kasan shi Allah adalci gare shi kowane mutum yanzu wani in bai eh, dan isan na haka san bai iyawa san bai iyawa zahi zai tabbata shi to iri ne yana yiwa ka sha zahin nan ya sha sanyin nan kuma yi kala da ya danganta da niyyar Allah yana saka ma kowa wanda ya shi ya san wanda ya kowa kuma yana saka ma kowa wanda ya shi ai shi yasa ba a abin a ce ba a yi wa da shi kam aiwa na shi ya gode daga aiki kaza na alheri sai na kaza sai na kaza shi bai irin ayyukan ganin duniya ba ku san sha'anin Allah ba yana nan kalli da kowa ya sama da ya kowa ai shi yayi wancan da bai iya tsaya ko shi na fila raka abi in ya sallah zuwa shi yayi shi ai eh shi yayi shi kuma shi yayi wanga da ka tsaya in yayi sallah zuwa shi na fila raka hudu kuma kamin ya ya yayi na fila raka hudu kuma kamin ya yi la'afiri ya na bila da kawo ɗaya Allah shi ya shi shi ya wancan kuma da kura ka abi bai yawa kuci shi ya yi su kuma ya san dalilin da ya sa yi kowa kan saboda ka in mutum ya lura da wannan sai gane duk sai ya gudata wanda dai Allah ya taimaka niyya dai ta kawai niyya ikhlasi yi dai don Allah shi ɗaya na duk wanda an ka tsere mawajen yi don Allah to an tsere mai abu biyu na aka bukata fiye da komi niyya da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyati ikhlasi ke? da man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad mutaba'a ga annabi kenan ba ba a karba aikin sai kai daidai da annabi sai ka bi shi sannan ba a karba aikin ka sai kai ikhlasi kuma ka bi annabi to nan na wadanda abubuwa biyu wanda duk an ka tsere mana na aka tsere ba da yawan sallah aka tsere mai ba ba da yawan azumi aka tsere mai ba ba da yawan sadaka aka tsere mai ba da komai da niyyar abubuwan ga guda biyu duk wanda an ka tsere mana aka tsere abubakar sadaki ya tsere ma kowa cikin sabbai aka ce bai tsere musu da yawan sallah ba don ko sallah wani bai yi ba cikin sabon amma abin da ya tsere musu da shi imani da ya tabbata cikin zuciya ta da halasi imani ne ya shiga cikin koyi da annabi da kuma bi da Allah aka ce to wanga abu biyu da suna tsere masa abai to duk wanda an ka tsere mana an tsere mana yau kuma kun san su abba mu da yau akhlasi ba ayi abu dan Allah shi ya mana kada yau sannan koyi da annabi duk malamai kowa ya kaga wanda zai yi samu kuɗi an kai magana ya ce haka na addini in ka ce mai annabi ya haka na ce to ayi yanzu ba irin lokacin annabi na ba don haka yanzu ba a koyi da annabi yanzu da naira aka koyi in haka zai ce ma ce yanzu ba daidai yake da lokacin annabi shi ke na ya gita nashi ta wuri saboda bid'a ce da ya kaga ya kare abitai to nan na aka tsere aka ga mutum a wa gaba yi kuma bai tai ko ina ba amma wanda sun ka rike Allah subhanahu ta'ala, sun kai niyya mai kyau sun kai koyi da annabi su an gaba ka taimaka mana Allah da albarka suna yanka ka samu cikin su kuma ka gafarta mana dukkan zunuban mu ka ba mu ikon kwana ƙarshen wannan babi nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallam salli ala Muhammadu wa ala alihi wa wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العيش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت من بناسيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس بوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اكد أن الدين وغننا من أفقر اللهم قد أن الدين وغننا من أفقر اللهم قد أن الدين وغننا من أفقر اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تؤدي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي بها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدره ووفقهم لداعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات